A cikin shirin namu na wannan rana za ku ji cewa mai jama'a Jalli ya ce a gaya shugaban jam'iyyar NNPP dogo cewa ba da shi ba samakon gai da maki. Kwankwasiya ba shi ba ita har abada a baya ma dai tsautsayin ta kaba ne auren mai jinya yasa aka yaudare shi aka yi wancan hoto da shi da sunan za a yi ziyara domin sada zamancin juna. Ashe ana so ne a tona masa asiri a amfani da shi domin nuna duniya cewa yana wancan gida har yanzu da haka ya zo ya ƙara gaya duniya cewa ba da shi ba. Yana tare da Abba Ganduje domin ne jagora abin yabo na kwatance. Idan na fahimce ka har eh. yanzu kana nan a APC ka kenan eh har yanzu ina tare da Umar Abdullahi Ganduje eh. masu cikaki da surutu ko Ibrahim Falaki da dawakin tofa ya ce yanzu murna ta koma ciki dan bakin ciki sai dai ya mutu mai jama'a jalli da shi za a yi zaman angwanci ke abba Abuja mai jama'a jalli da kake gani wa'ancan da mutanen da suke da propaganda yau mun nuna musu cewa mu mun zama iyayen gidansu sakamakon su da iyayen gidansu muke kafada da kafada su suka janyo mai jama'a jalla mu kuma a matsayin mu wanda ake ganin kamar karamu bai kai tsaiko ba yau gashi iyayen gidansu sun je sun dauko mai jama'a jalla har gida mu cewa muka mai jama'a kamar yadda muka ke mutunta mu muna so ka zo ka karyata mutanen na akan wancan raɗaɗin da suke faɗa kuma kai zahiri ne a gaban ka mai jama'a jalla ya zo ya karyata waccan magana da wancan yan da suke faɗa. Gure gudun zo on one night. idan ba a manta ba mai sauraro ka san na iya cewa baka bukatar a sake tuna ma sai da tun taɓe daɗin gudu a iya cewa takara abba ganduje ta shahara domin dai gidan biki da gidan suna ba wata magana da hannun jarin take tashen balaga fari a laban al'umma face magana jagorancin sa wannan kuma ya biyo yanda aka ga cewa tun ba tare da an aike shi abuja ba yanda kullum ina je ina za shi inda ya je da inda ya zo ba shi da wani tunani face tsayo dakan sakwara domin ganin cewa ya kare muradan al'umma wannan ta sa ake ganin cewa takarar tasu ta yi makabuli al'amarin da ya tashi hankalin 'ya'yan kwankwasiya da dawakin tofa tofa da rimin gado wannan ta sa suka ba zama ba zama ba dare ba rana domin ganin cewa magoya bayan na an tada hankalinsu a je in ba a manta ba an hangi mai jama'a jalli tare da shugaban jam'iyyar NNPP na jihar Kano ana cewa ya koma wancan gida ashe zuki ta mallace na matsayin tafiyar Abba Ganduje a zuciyarka matsayin tsakanina da Abba Ganduje ni Abba eh. Ganduje mai mulkin komai ba ko taba samun matsala ne tun da na dawo tafiyan nan saboda haka yana mutunta ni yana karama ni hmm. ina tare da shi a yanzu haka ba gudu ba da baya mm. sauran kuma yan ƙura da ta dan faru ta cewar na san sauran yan jam'iyya da wanda muke tare da su ransu zai ɓaci mm. za su ji ba daɗi su ji haushi mm. to wannan ba wani abu bane domin a gurin nan da aka je na zuba duk laifin da aka yi mun an kalli dalilai na an tabbatar mun da cewa dalilan ne ba na yi bane akan rahin gaskiya na yi akan gaskiya ta ne kuma an babba na haƙuri na ce musu to daman ni ta inda na hautar nake sauka domin ina yin siyasa ne da mu'amala da ta shafi siyasa nan gabaki daya akan jagorancin al'umma hmm. kuma ba na komai sai da al'umma ba na yanke kai na hukunci kuma sai abin da mutane suka ce idan na fahimce ka har eh. yanzu kana nan a APC ka kenan eh har yanzu ina tare da Umar Abdullahi Ganduje eh. amma ko ya falake ke kallon wannan al'amari shi ma ga abin da yake cewa kawo canji a dawakin tufa-tufa da rimin gada insha Allah 2023 wanda nake da burin ba da tabbacin wanda nake so kujera su tabbata kamar injiniya Umar Abdullahi Ganduji abba dan lela na. mai jama'a jalla da kake gani wa'ancan da mutanen da suke da propaganda yau mun nuna musu cewa mu mun zama iyayen gidansu sakamakon su da iyayen gidansu muke kafada da kafada su suka janyo mai jama'a jalla mu kuma a matsayin mu wanda ake ganin kamar karamu bai kai tsaiko ba yau gashi iyayen gidansu sun je sun dauko mai jama'a jalla har gida mu cewa muka mai jama'a kamar yadda muka ke mutunta mu muna so ka zo ka karyata mutanen na akan wancan raɗaɗin da suke faɗa kuma kai zahiri ne a gaban ka mai jama'a jalla ya zo ya karyata waccan magana da wancan yan da suke faɗa lokacin da mai jama'a jalla ya dawo jami'ar APC cewa suka ba shi da kowa sai gashi hankalinsu ya tashi kwana suka suna rubuce rubuce wanda mai jama'a jalla ya tabbatar mana cewa mutunci da daraja da karama da injiniya Umar Abdullahi Ganduje ya masa abba kenan abba dan gwamna babu wanda ya taba masa a siyasa shi yasa yadda wancan kwallon mun gare huta da guda yanzu kuma yazo ya kareta sai muka dafa hannu muka daga hannunsa sama amma aka aka ganshi da hoton an ganshi da hoto ne sakamakon sun gama tattaunawarsu ta musabaya a tunaninsa wani abu suka zo na sada zumunci sai suka ce a hoto na zumunci ashe hoton na yaudara ne sai suka turo mutanen suka ce sai postin amma duk mai hankali zai duba ya ga mai jama'a jalli bai sa jagula ba tabbacin cewar baya layin su ya dangwarar da wannan tafiya baya cikin ta ga al'umma nan kiraye kiraye tun jiya nake fama da waya batira na guda biyu masu 500 500 sai suka dauke na karamar waya ballantana babbar wayar saboda kiraye kiraye da ake mai jama'a ya dangwarar da tafiyar APC wanda kuma ba haka bane mai jama'a yana nan a jami'ar APC ci kuma mun tura mutane zahiri na farko yanzu za mu tura musu zahiri na biyu su gani a aikace a cikin bidiyo da kalamansa da bakinsa ba karya aka yi masa ba yana nan a tafiyar injiniya Umar Abdullahi Ganduje kuma sai mun karya dawakin tofa tofa da riban gada bi izinin sai mun kawo Abba Ganduje. gudun zo mori mun ga dawaki to ba sai mun